a farkon faɗina san kiyaye min mamaya ya bi ko ina ya riƙe so nake kiyi ina ya riƙe su nake kai min maraba ke nake biɗar yan gani a kowace safiya lafiya daga yawan tunanin ki ne ya sadu yanzu na dan wuya Baba ke ina ne zan saka kaina a cikin gidan duniya Sannan sannu ba ta hana aje ke nake yi wa magiya Ko ido biyu ko da an gaje ni garin masoyi can zanaje Ba na raina mai sona ko ina yake shi zanayi wa mara da kai mamaya ka bige maza ka wuce tilasa a ce da kai jan wuya masu magana su suke fada wani bai gwajin ya iya masu rai na so ba su da kama kai na sa cikin zuciya kai kadai a gona na karrama komai na wagonka na sallama ko ina ka kai ni ina faɗin hello masoyiya ya kike fatan kina cikin farin ciki kwarai ina anan lafiya kai ma zan so a ce haka kake har na ji zuciya ta yi sanyi an jima gida zan ishe ki babu matsala amma ya nake jin kamar da mata kusan ka a kan ta ce da kawayenta ne kin ganni nan ma ɗaka. To karka fito sai sun tafi bana bukatar su ganka. ce farin ciki na a duniya ke na barwa kaina duka na aminta kai za ka zama uban 'ya'yana mu dan mai maka so nake ki maraba na dade da yin marhaba zana damu duk ran da babu ke ni ma ba a gane wa kaina